حديث صحيح ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر أما يوم وجد شيء أكون ونن مطلع أقول تناني أخي أقول أيدي فإن هذا قد أضيف بسيئاته wannan fa duba an masa azaba da mugayen ayyukansu wa dakhala biha ثم بعد ذلك خرج <coughs> منها وأعطى مقعد كل حسيات حسنة فأوتي حسنة أكباشي كتابة مكان كل سيئة صدقة تصدق الله بها صدقة وند الله مسئت عليه ابتداء بعدد ذنوبه وليس في هذا تبديل آه، تلك الذنوب وان بعمد وانشا ذنوبا نبا بحسناتي بحسناتي ولو كان كذلك داعك لما أوكب عليها كما لم يعاقب التائب كما يد باي عقوبة وانجي توبة وكلام والكلام كلامه انما هو إيه، انما هو في تائب <coughs> اثبت له مكان كل سيئه ذاك تبت مسا عينه حسنه امدد قوة ممونة فزادت حسناته كذا كوي كاي كاي هجة فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ an je yawwa can azaba sa aka masa azaba aka masa a ƙarshe bayan zunubansa sun kone aka ɗauko shi aka zo aka shi aljanna to amma sannan kuma sai aka ce za a bashi akan kone inda misalin za a bashi ai tun a can farko ne kafin a kai shi wuta aka ba aka yi masa sadaka kowanne mummunan aikinsa aka mai da shi lada amma bayan an riga an masa azaba ta kone kuma wani kyauta aka yi masa ya fita to shine magana yace wannan su istaqbalu hadal hadith mutane sun fuskanci wannan hadisi mustadillina bi suna ta hujja da shi fi tafsiri hadhihi al-aya la yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana suna kawo wannan hadisi ala hadha al-qawl wa qad alimta kafani ma fihi lakin lis-salafi gawru sai dai magabata na da zurfi wa dukka da kula fahim la yudrikuwa la eh, fahim la eh, eh, gauru fahamin kenan gauru fahamin wa dikkati fahamin la kowa ba mai gane ta kafiru min al a to zai ce fal istidlalu sahih yake to amma hujja ta yi daidai wannan kaikayin za a kawar da shi amma mu bari sai gobe ko mai ta ce yi eh, ta faɗi za su gano gauru zurfin fahamin gauru fahamin da ke tsallake wancan gauru fahamin wa dikkatu fahamin shi ne da a ce a ta hanci gidajen shi da sai ce gauru gauri ya yi kama da gauri hmm? gauri mu gauri akwai akwai farfesa mu gauri ko